Labaran duniyar aka Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da kuma 46. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum jimai ali ke farin cikin buɗe wannan tasha muna fatan za a gabace mu mun samu matsala da na'ura amma ga labarin duniya hare-haren bama-bamai da aka kai a wasu yankunan kasar iraq sun kashe akalla mutane 30 kwana ɗaya bayan da wani mai hari wani hari da aka kai masallacin 'yan sunni ya kashe akalla mutane 60 waɗanda suka je yin sallar juma'a Jama'ai sun ce jiya asabar wani mai harin ƙunar baƙin wake ya afkawa ginin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da motarsa da ke dankare da nakiyoyi ya kashe akalla mutane takwas ya rauna na wasu da dama nan da nan babu ƙungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin haka kuma jami'an iraq sun ce ba mamamai guda uku ne suka tashi a kirkuk suka kashe akalla mutane goma sha takwas da na fiye da mutane ɗari wani ban kuma ya tashi a birnin irbir babban birnin yankin kurdawa shi kuma kamfanin dillancin labarun reuters ya ba da labarin tashin wani bam a birnin tikrit kasar masar ta buƙaci isra'ila da falasɗinawa da su yi wa Allah su yi na'am da shirin tsagaita buɗe wuta na dindindin su koma ga yin shawarori a fakaice abin na alkahira. Masar ta yi wannan kiran ne a yayin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da kai wa juna hare-hare. Ma'aikatar harkokin wajen Masar ta yi wannan kiran ne bayan da shugaban Falasɗina Mahmud Abbas ya gana da shugaban Masar Abdul Fattah el-Sisi da wasu manyan jama'an ƙungiyar ƙasashen Larabawa a jiya Asabar. jama'an falasɗinawa sun ce za su nazarci kiran na masar da ke buƙatar a tsagaita buɗe wuta to amma har yanzu isra'ila ba ta ce komi ba akan wannan buƙata an ba da rahoton cewa an kashe akalla falasɗinawa goma a hararren da isra'ila ta kai akan gaza a jiya asabar ƙasar saliyo ta zartar da wata doka da ta tanadi cewa duk wanda ya ɓoye ko kuma ya ajiye mai fama da zazzabin ebola a gidansa to ya aikata laifi Dokar ta tanadi cewa ana iya yankewa duk mutumin da aka samu da wannan laifi na ɓoye ko kuma aje mai cutar Ebola a gidansa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari. A ranar Juma'a da daddare Majalisar Dokokin Saliyo ta zartar da wannan doka. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce mutane da yawa suna a suna ɓoye 'yan uwansu da suka kamu da ebola maimakon su fuskanci gujewa ko kuma maida su saniyar ware da ake yi ƙungiyar ta ce wasu kuma ƙila sun ɗauki asibiti a zaman wurin da ciwon mutum ke yin tsanani har ya mutu idan ba a mance ba ranar juma'a da daddare ƙasar ivory coast ta ba da sanarwa cewa za ta rufe kan iyakokinta da gini da kuma liberia A wani labarin kuma kasar Philippines ta ce nan ba da jimawa ba za ta janye sojojinta 115 da ta tura kasar Liberia aikin zaman lafiya a saboda banna allobar Ebola. Ana dai kamuwa da Ebola ne idan mutum ya taɓa duk wani ruwa-ruwa, jini ko miyau ko ba haya ko fitsari daga jikin duk wanda ya kamu da cutar. Cutar kan haddasa zazzabi mai zafi da haraswa da gudawa da kuma jini ya ta fita daga jikin mutum ko ta hancinsa ko idanuwansa ko kuma kunnuwansa ba ƙaƙƙautawa. waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc masu lura na ƙasashen yammacin duniya sun ce jerin gwanon manyan motocin rasa masu jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai da suka tsallaka suka shiga kasar Ukraine a ranar Juma'a sun koma Rasha. Matakin da ya sassauta zaman tankiyar ƙasa da ƙasa a yayin da shugaban Jamus Angela Merkel ta isa Kiev babban birnin ƙasar Ukraine. Jiya Asabar Ms. Merkel ta gana da shugaban Ukraine Petro Poroshenko kuma ta yi alkawarin cewa Jamus za ta bai wa Ukraine taimakon kimamin dala miliyan 660 domin taimakawa wajen gina biranen gabashin kasar da yaƙi daidaita. A watan Afrilu, 'yan tawayen Ukraine masu ra'ayin Rasha suka ƙaddamar da boransu. Don lokacin, an ƙiyasta cewa mutane dubu biyu aka kashe, a yayin da sojojin gwamnatin Ukraine ɗin ke ƙoƙarin sake kwace yankin daga hannun 'yan aware. Bayan an yi kwanaki ana tarzomar jinsi a garin Ferguson, jihar Missouri nan Amurka, Shugaba Barack Obama ya ba da umarnin a sake nazarin yadda ake baiwa 'yan sanda da jihohi manyan makamai da kayayyakin aikin da ya kamata sojoji ne za su yi amfani da su. Jiya Asabar manyan jami'an gwamnatin Amurka suka yi wannan furucin. Sun ce fadar shugaban Amurka ta White House da ta yi nazarin ko ya kamata gwamnati ta ci gaba da baiwa 'yan sanda wasu makamai ciki har da masu sarrafa kansu da kuma motocin da harsashe baya ratsa su ga 'yan sanda ko kuma a'a. Hotuna da kuma hotunan bidiyo sun nuna motocin 'yan sanda dauke da makaman soja a yayin da suke tunkarar masu zanga-zanga a Ferguson. Al'amarin da ya razana Amerika da dama da kuma wasu wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar. A ranar tara ga wannan wata na Agusta aka fara zanga-zanga bayan da wani ɗan sanda Bature ya harbe wani matashi baƙar fata, kuma an yi kwana da kwanaki ana yin borai. Jami'ai sun ce Shugaba Obama yana son ya sani ko ya dace a baiwa 'yan sanda irin waɗannan makaman da kuma ko an baiwa 'yan sanda horon da ya kamata na amfani da irin waɗannan makaman ko kuma a'a. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu auren masu salamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin na gari na kowa. A cikin shirin za mu kawo muku karashin bayanai da malama Fatima Ibrahim ta jami'ar Bayero ta Kano ta yi dangane da hanyoyin shawo kan matsalolin ilmi a arewacin Najeriya. Za mu ji matsayin jarrabawa kan harkokin ilmi. Sannan Farfesa Bube na Maiwa ya yi mana sharhi kan malaman Islama da suka kafa tubalin ilmi da ake kira na zamani a yau. muna ƙara sallama gare ku. Makon jiya Malama Fatima Ibrahim ta fara bayani kan matsalolin da a ganin ta suke dakushe ci gaban ilimi kamar yadda ake bukata. kambatun iyaye da ba sa son sanya 'ya'yansu mata makaranta ko kuma su fidda su bayan wani ɗan lokaci domin aure, na tambaye ta ko kafa dokar hukunta waɗanda suka ƙi yin haka zai taimaka? Eh to zan ce an kamar an yi tsauri in aka yi haka, amma a kullum ya kamata a ce a dinga wayar da kai har a samu abin nan a samu yadda ake so kafin a kai ga hukuntawa um, al'ada ce kawai haka ko kuma ana danganta ta da, addini duka wajen hana ɗiya mace karatu kuma in haka ne ba a jahilci addinin ba a'a addini bai hana amsa ta karatu ba asali ma addini yana abin encouraging amace da kuma waye irin neman ilimi a addinanci abu ne mai muhimmanci ina dai ganin an jahilci addinin ne ake hada shi an jahilce shi an da al'ada ta koma addini To, um, wani irin rawa malaman mu za su taka ko da yake watakila na ma da matsala tunda akwai an jima ana samun waɗanda ba a rasa ba ke cewa kamar ma karatun baki ɗinsa na zamani ba daidai ba ne. Gaskiya an jahilci abin ne ga baki ɗaya tunda hmm. idan aka dubi rayuwa ga baki ɗaya yanzu a ce ba za a ilimin boko ba ai abu ne mai wahala kasancewar da rayuwa take yanzu. Mm. Um, hajiya fatima zan so in ji ra'ayinki game da matsala da ake fuskanta ko kuma abin illar da sace yan mata da aka yi a Chibok zai janyo ga harkar ilmi a arewacin Najeriya inda yanzu ma muke cewa al'ada ta sa ya mace ha yanzu tana baya arewacin Najeriya ga kuma wannan abin da ya faru. Um, menene ra'ayi game da satar kuma ta yaya hakan zai shafi harkar ilmi musamman ya mace a arewacin Najeriya? Eh, to abu ne wanda ya kawo barazana kan gaskiya ba a maidugurin ba kawai a ko'ina ma a yanzu hmm. amma to to um, eh, nan inda kike karantarwa an samu an kai hare-hare kamar guda hudu kuma galibi yanzu ya mata ke kai irin waɗannan hare-hare menene ra'ayinki game da haka kuma ta yaya kike ji za a shawo kan wannan kuma me kai me me ma fiye faru mutumin da bai ma zuwa karatu yau kuma ya zamanto shine mai kai hare-hare kuma na ta'addanci ce eh, wannan al'amari ne dai na tsaro da ya kamata a samu mafita a kai to um, su jama'ar mu na hausa me kai ga mace abin abin da nake magana namiji ma yaushe ya kare da yaƙi balle kuma a ce mata sun shiga wannan rukuni kuma ma a ƙasar hausa eh kam wannan kam gaskiya ne amma ta yiwu tunda abin ne wanda aka saba ganin maza suna yi ba za a ci tunanin cewa mata za su shiga wannan harkar ba kuma zai kamar da hankalin jama'a ne. Hmm. haka to daga ƙarshe wani irin kira za ki wa iyaye dangane da muhimmancin ilmi ko kuma da yadda za su ɗauki karatun 'ya'yansu baki ɗaya musamman ma mata a wajen haɓaka harkar ilmi eh to ina ba iyaye shawara da a samu canjin ra'ayi saboda rayuwa tana da kyau kwarai da gaske a ce ana da ilimi kuma ta wannan ilimin ne za ka ga 'ya'ya mata suna samun ilimin da za su yi sana'a ko da mace ba ta fita ta yi aiki ba ko ta je wani wuri um, yana da kyau a ce can ta sami ilimin da za ta yi sana'a ta rike sana'arta ko da daga cikin gida ne amma bai kamata a ce mace tana zaune kara zuba haka nan ba ba ta komai ba ilimi babu sana'a yi shin wani irin matsaya ce ga harkar jarrabawa a ci gaban ilimi ga rahoto da zahara sani hunto ya aiko mana daga katsina Dr. Rabi Abdulkadir Kofi masani ne a fannin ilimi kuma shugaban kwalejin koyar da dabarun shari'a ta Yusuf Bala Usman da ke garin Daura ya yi mani karin haske kamar haka. Na farko ita magana jarabawa dai magana ce ta gwaji da an ce kuma gwaji wato ana son ka yi a gani ko a ce ka yi daidai ko baka yi daidai ba. Sakamakon ta ne ake fiddowa a ce wani ya haye ko wani bai haye ba wato wani ya samu nasara ko kuma wani bai samu nasara ba ko nasarar da wani ya samu kaɗan ce ko nasarar da ya samu da yawa ce har a sanya mata mataki mataki na ma'auni a ba yabo ba fallasa ko kuma an ci jarabawa tare da yabo mataki na farko mataki na biyu mataki na uku ko kuma an faɗi jarabawa to ba a samu nasara ba babban abin da ke sa ana gane samun nasara ga jarabawa shine ɗalibai ya kamata su natsu a lokacin da suke jarabawa kafin su shiga jarabawa su zamanto sun yi karatu kuma duk wani abin da zai kawo masu damuwa da tunani a lokacin da suke jarabawa su yi kokari su kauda shi to da yawa za ka ga yaran mu yanzu ko yaro ba zai fara karatun jaraba ba ana gobe za a jaraba sai ya samu naskef ya sha ko ya ci boro ko ya sha taba ko kuma ya shaki shalisha ko ya sha kananzir ko duk irin waɗannan abubuwa na maye wai shi a tunanin shi lokacin da ya ji kanshi na tururi yana hayaki wai a lokacin nan ne zai yi karatu ya yi harda to da ƙarshe za a ga cewa lokacin da yake karatun ya koma yana bacci idan ya kwana yana bacci da sahi kanshi ba komi lokacin zai shiga ɗakin jarabawa kanshi fayau yake ba komi yana lumfashi yana tunanin bacci idan shi na rinciwa saboda baccin da bai yi bacci ko kuma ya yi shi bisa wato yanayi na kwaya da abin da ya shaka ko ya so tsotsa to wannan yana iya kawo faduwa jarabawa ga ɗalibai na biyu idan ma yaro lahiyayye ya shiga ɗakin jarabawai na farko akwai abubuwan lura kamar ɗaya shi yaro tabbas sai ya yi la'akari da shin idan zai yi jarabawai wace tambaya zai amsa umarnin jarabawai ya ce cikin amsa hudu ko biyar da aka yi ga tambaya nawa ake so ya amsa kuma ya zai amsa su sai ya yi la'akari da minti nawa aka bashi ko awa nawa aka bashi domin ya amsa wannan tambayoyin idan yaro bai la'akari da wannan abubuwan ba yana iya samu ya zan jarabawai birkice bai samu bin bukata ba misali idan yaro ya fara amsa tambaya ba tare da ya fahimci abin da aka tambaya to amsa shi gaba ɗaya za su tafi ba tare da tana da dangantaka da abin da yake rubutawa saboda bai fahimci tambaya yan karin magana sun ce sanin ciwo sannan rabin magani ne ma daman mutum bai san ciwon abu ba bai ga san ciwon da abin da ke damun shi ba to ba zai iya gane abin da ya dame shi ba to dakta kake ganin za a samu mafita wajen waɗannan matsaloli mafita akwai aiki mai yawa gare mu ga al'umma a makarantunmu ga shugabanninmu da ke gudanar da makarantu irin na farko dai akwai wani abin da aka ba a bashi muhimmanci kwarai ba shine aikin jagoranci da shawarwari ma'aikatar ilimi ta jihar katsina misali suna iyakar kokarin su wajen gudanar gudanar da kwasa-kwasai da horarwa ga malamai da jami'an ilimi waɗanda ke gudanar da harkokin jagoranci da shawarwari a makarantu amma ya kamata a ce training yana karuwa na irin waɗannan malamai duk da yake ana yi gwargwadon iko. Ya yi bayanin cewa cibiyar tuntuɓa ta matsalolin ilimi ɗaya ce a faɗin jihar inda ya yi kira da a ƙara faɗaɗa waɗannan cibiyoyi domin samun ƙarin ci gaba a fannin na ilimi. Idan ka lura a duk jihar Katsina yanzu kusan in ce counseling center ɗaya ce. Wannan counseling center ita ce kaɗai da za ta iya amfana mutanen gari ɗalibai 'yan makaranta ma'aikata da jama'u iri-iri da ƙungiyoyi daban-daban. Mutane sun san da ita wannan cibiyar ni sun sani sun sani suna zuwa masu matsaloli da suka shafi waɗanda ke da matsalolin aiki suna zuwa neman shawarwari waɗanda ke da matsaloli na yau da kullum irin na karatu ko ya fara karatu jami'a ya samu matsala an koro shi yana son ya sake koma wata jami'a ko kuma yana cikin ma karatun a jami'a ya samu matsala da wani kwas yana son ya canji daga wani course ya koma wani da matsaloli dama tunda tim ne na kwararri waɗanda suke zuwa kowane lokaci duk lokacin da aka samu matsala akan samu kwararre wanda za a kira na kowane fanni ya zo ya ba da shawarwari to lallai wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyi da za su inganta mu rayuwarmu da ta yaran mu, da kuma yadda za a inganta samun jarabawa a makarantu ba wai kawai a firamare ba har sakandare jami'o'i a ƙasar. Ka ce mutane suna zuwa kuna wayan musu da kai a kan wannan abubuwa da suke suke shige musu kamar na cin jarabawa na. Shawarar da kuke ba su kuna ganin suna ko samun ci gaba. Eh, ka san shi abin da ake ce ma counseling abu ne kishi A asibitance counseling kishi biyu ne wato drug therapy da counseling consultant service a sarrafi wato in abu ya shafi misalin kamar rashin lafiya sai abin likita ya shigo ya bada magani mu bangaren mu sako sarrafi mu zanna da mutum mu fahimci damuwar shi mu yi labari da shi mu hira da shi mu gane me ke mashi daɗi me ke tsoratar da shi mu ba shi shawarar abin da zai kauce yake ji ma tsoro da kuma abubuwan da zai inganta mashi sha'awar shi da kwanciyar hankali su za mu ta kokarin ingantawa bangaren makaranta da bangaren jarabawa dole a lokacin da kake kokarin ba yaro shawarar yadda zai yi jarabawa sai ka yi la'akari da wace makaranta yake makarantar nan mai zaman ganta ce ko ko makaranta ce ta gwamnati na wani irin kwas ne yake yi me yake so ya samu diploma yake so ya samu ko degree yake so ya samu ko ko SSCE wa yake ko ne ko ko karamar makaranta ce ta yake expecting ya samu junior secondary school basic, basic education certificate sai ka kalli target din shi da goal din shi da abin da yake so samu kuma shi inda ka iske shi wani wuri yake ina ne matsayin shi in ka danganta shi da abin da yake kokarin samu shin idan ya ya samu kokarin samun wannan abu wannan matsayi ne yake so ya to in ka fahimci waɗannan wato daga nan ne zaka san matakin da yake da kuma matakin da zaka dora mai gaba sai kuma ka ci gaba da bayar shawarwari kana tura shi kana encouraging nashi kana ba shi shawara kana tura shi gaba gaba har ya kai wurin da yake son ya kai cikin yadda ubangiji sai yes wannan kusan su ne ɗaya daga cikin wato dubaru da hikimomi na zamani da yadda za a inganta samun nasara ga jarraba da muke yi ko ina saraddin sanufuntuwa sashen hausa da muryar amurka daga katsina a najeriya Idan mutum zai yi aiki ne da abubuwa da suke faruwa daga ɓangaren 'yan ya kama daga Afghanistan zuwa Najeriya kan harkar ilmin zamani, sai mutum ya zaci cewa ilmin zamani ba shi da nasaba ko misƙala zarratin da addinin Islama. Alhali kuwa ba haka al'amarin yake ba. Kamar yadda Farfesa Bube na Maiwa ya bayyana malaman addinin Islama na farko da irin gudumawarsu kan ci gaban ilimi a faɗin duniya baki ɗaya. Eh, kakin da mu je ta mu ɗauko daga umarni wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya baiwa eh, kowane musulmi wanda ya zama to wajibi ne ga wuyan kowane musulmi shine cewa da ya ce duka musulmi wajibi ne gare shi ya je neman ilimi hatta ƙasar kana me yasa bayan tauhidi ya eh, sabka wato an yi yakin cewa da duka abin da ya zamanto gumaka addini da ya zan daya bayan daula eh, addinin musulunci ta kahu sai suka ga cewa da dole ilacila sai an je neman ilimi wanda ya zamanto za a kyautata mu a nan eh, duniya to saboda haka eh, bayan wannan umarni sai mutane da yawa suka je suke ta neman ilimi wato akwai sun zuwa ƙasar indiya a zamanin nan an samu saraki a ƙarƙashin daula waɗanda ake kira da harshen turancin faransa abbasid wato sun yi zama kama ƙarni na tara ne eh, sun fara zama ƙarni na tara bayan eh, mu'awiyawa to waɗannan su suka kawo babban hikima sosai sosai saboda su ne suka buɗa wani babban ɗaki da ake kira baitul eh, hikima baitul hikiman nan tana ƙarƙashin jagorancin wani malami da ake kira hunain ibn ishak wanda ya yi rayuwar shi eh, shekara takwas bayan haihuwa eh, annabi isa zuwa 870 wannan shi ne ya yi babban jagorancin wannan baitul hikima shi kuma abin da ya kure gare shi shine cewa duk abin da ya zamanto nazari cikin eh, zuwa sararin sama wannan shi karkashi gare shi akwai mutane da yawa wa'anda ya zamanto sun yi ilimi fanni fanni fanni fanni wanda ya ga kamar yau irin ilimin da turawa suke kawo mu kamar ba daidai ba ne idan ya koma ya hutu cikin irin wannan hanyar da yake ciki ya je ya kawo wani abu da zai shibkawa a nan nahiyar tamu samu koko a nan wajenmu za ya lura da cewa da akan gaskiya kuskure ne suke don duk abin da turan nan suka kawo suka azamuna akwai su a wajen wa'ance ne alal misali a wajen kama eh, nazari cikin abin da yake faruwa sararin sama saboda yana babban abu wanda a zamanin nan su musulmi yakan ɗaure musu kai kwarai kamar zaman tauraruwa zaman rana zaman wata kai gare mu kuma ba sa hwadowa akwai ababe da yawa wanda su gani su an samu mutum wanda ake kira ibn abi mansur wanda ya rasu a shekara ɗari takwas da talatin wato kakin ma hunain ibn ishaka ya rasu shi ya zama wato ya yi eh, kama ma'ilmanci na matematik kuma hawa yau da duk abin da zaman to sararin sama a wannan zamani an samu wanda ake kira alfargani shi ma ya kawo nashi gudunmawa ta duka leƙe-leƙen abin da yake faruwa a cikin sararin sama an samu wasu wa da ƙane uku da an kashi sani da suna banu musa su ma sun yi zama cikin wannan karnin na tara bayan haihuwa annabi isa abinda sun kasa gaba shine eh, nazari duka abinda da ya zamanto kama eh, hisabi ne da makabala to wa'annan kin su suka buɗa ma alkwarizmi wanda an san da shi ƙwararre ne duka abin da ya zaman yau aljebra ce abin da ake ce ma aljebra ko ko aljebra da harshen turanci ingilishi wato lissafi ko lissafi da mukabala eh wato aljib eh, yawwa da ya shafi harka ta wani bangare ne na lissafi madalla to shi ne tushen shi wanga na zamani wanda yau kake gani ake na ana karanta su a cikin jami'a jami'a haka an ce maka wani farfesa ne na haka ko ko wani dokata ne na mathematics so daga nan ne daga alkwarizmi ya kuta ba wani eh, abin mamaki cikin haka saboda shi ne tushen halma wannan aljebra da ake cewa ko aljebara wato littafin shi ne wanda ya kwara rubuta akan haka shi ne ake ce ma aljebra. to shi kuma ya ɗauki sansani ne ga kamar kwaikwaya ga wani eh, ma'ilmanci da ya zama a alexandria da ake kira ptolemy shi ptolemy kuma hawa yau da wanda ake kira euclid kuma ya yi amfani da duka ilimi wanda ya zamanto eh, an ka samu a ƙasar indiya don ga zamanin nan ta hanyar mathematics ba wata ƙasa wadda ta fi ƙasar indiya da zamanin nan neman eh, ilimi ta wannan fannin eh, an samu ta fannin fikihi an samu imamomi da yawa a cikin imamomi goma sha takwas waɗanda aka sani zan zana muku waɗanda aka samu da sun kai muhimmanci zan zana muku hudu kowa ya san su akwai imam maliki akwai imam annafi akwai imam shafi akwai imam hambali baya gare su akwai ibn rushdi wa'anga su suka yi nazari mai muhimmanci bisa ga sikihi na eh, addinin musulunci a fannin kuma kiwon lafiya an samu wani babban eh, likita a kira shi sunan shi haka yanzu da ake kira arrazi an samu ibn sinna an samu ibn baja an sami abu an samu muhammad el farazi an sami masha Allah wa'annan duka mutane ne wa'anda daga karni na takwas zuwa karni na goma sha biyu bayan haihuwa annabi isa suka yi nasu zamani kuma sun kawo taimako da yawa abin mamaki a zamaninsu sun suka ce abinka da abin da kake sha da mazamninka su zamanto maka maganinka wato ba wani bokanci ba wani a ce wannan ya yi faɗi da rashin lahiya wani aljani ne ko ko wani dai abu ne can da wanda ya same shi a sun sun mai da kansu ne kawai da cewa da abinci abin da kake sha da mazauninka in tsarkakakki ne ba ka da wani cewa fargaba wani rashin lahiya kama ka kuma in ma rashin lahiya ya kama ka idan ka tsarkaka wa'annan abu uku tabbata tabbata za ka samu lahiya Masu aro da aka Allah ya ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah ku ji wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kiba hiro diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahaba Imam Aliyu zan da aka ta in sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu kammala ga takaitattun labaran duniya. Hare-haren bama-bamai da aka kai a wasu yankunan ƙasar Iraq sun kashe akalla mutane talatin kwana ɗaya bayan da wani hari da aka kai masallacin 'yan sanni ya kashe akalla mutane 60 waɗanda suka je sallar Juma'a. Jami'ai sun ce jiya a Asabar wani mai harin ƙunar baƙin wake ya afkawa ginin ma'aikatar harkokin cikin gidan ƙasar da ya kashe akalla mutane takwas ya kuma raunana wasu da dama haka kuma jami'ai sun ce mamabai guda uku ne suka tashi a kirkuk suka kashe akalla mutane goma sha takwas da raunana fiye da mutane ɗari ƙasar masar ta yi kira ga isra'ila da falasɗina da siwa wa allah su na'am da shirin tsagaita buɗe wuta na dindindin su koma ga yin shawarwari abin na alƙahira masar ta yi wannan kiran ne a yayin da ɓangarorin biyu ke ci gaba da kai wa juna hare-hare. Falasɗinawa dai sun ce za su nazarci wannan kira na Masar, Isra'ila kuma har yanzu bata ce komi ba akan wannan bukata. Ƙasar Saliyo ta zartar da wata doka da ta tanadi cewa duk wanda ya ɓoye ko kuma ya ajiye mai fama da zazzabin Ebola a gidansa to ya aikata laifi. dokar ta tanadi cewa ana iya yankewa duk mutumin da aka samu da laifin ɓoye ko kuma ajiye mai zazzabin ebola a gidansa hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari a ranar juma'a da daddare majalisar dokokin saliyo ɗin ta zartar da wannan doka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da la'asar ku sake jinmu da wasu shirye-shiryen Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin, ni ne naku Ibrahim ka'almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.